natsu sosai ka san daga ina za ka karbi addinin kuma kanka ya waye ka san usul na aƙidar musulunci ka fahimce shi galibin masu irin wannan suna fara shigowa ne da nuna an zalunce ku saboda su ga cewa shugabanninsu azzalumai ne sai a fara zancen revolution sai a fara kaza sai a fara kaza shi shikenan sai a gwara ku da gwamnatocinku sai kuma a turo masu maganin mutane sai a kakkashe mutane kashe malamai a ɗauke littafai a kokone a ce an hana karatu an hana kaza sai mutane su zauna da jahilci duk mutumin da zai zo ya ziga mutane da ma a dau makami ko a je a buya kashe wani daga karshen su ake amfani da su wajen yakar addinin musulunci ku riƙe al'ummar ku ku yi karatu a cikin al'ummar ku kuma ku yadda ƙasar ku ƙasar zama ce ba kafirai muke ba yau babu irin wannan tunani kuma da <clears throat> irin kawar da waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala za a ci nasara Allah ya tsare mu